kafin in fara karantawa amma dai yau faɗi hmm? falam ya ne an malik fihi shayu me ma'ana me kake tambayoyi me aljamaji mai wannan ai mutane ne bayi ne su ne jamaji ka manto a baya ce na kan irin namu ne wata kofi kamanta gashi can a baya amma zan koma baya ne ba don komai ba ku taya ni ganin wurin eh, eh wanda ake wanda ka fasara shi hamsin da ɗaya ne ko a'a a shi ne wani oh. hamsin da ɗaya a shi ne wannan wanda ya tambaya nargo au yoga ruwa shi ne ma wanda yi tambayan ka gani ba da ma kasar da maka ba da amsan kanka gashi aljamajimu almaqsudu biha ar-ru'us min al'abidi wal asara ka gane manya manyan bayi da manya manyan eh, ainihin kabamu wanda aka kamu amma tambayan ta yi ma'ana sai mana sai dai eh, faɗan da za a yi maka rashin kulawa da ka kula da baka tambayin ba sannan na biyu kuma baka sai da na fara karatu ka tambaye ni ibn wahab hmm. eh eh ba wato shi eh, abin nan indai wannan ne dama gaba da shi maliku bai ma sai duka gaba da indai duke gonta sai fai ce haraji ma fai'u ne wannan kuma sai fai'u ne sannan garin da aka zo aka watse shi ma fai'u ne to amma a ka'ida fai'u shi ne wannan gari da gane ku amma kuma shi ba fai'u bane ba kai tukuna dai faɗa min wurin ne duk muna magana ne ban gobe ma usiba min al'aduwi ko ya ya na gano wurin ya ce ma usiba min al'aduwi duk abin da aka samu kaga kwatowa aka yi kuma shi ne daga ina kuma eh an watan eh ba ba ba ta da ba wancan unwa da tsaye aka kwace kasan an fafata sai da aka yanta shine da tsaye aka kwace garin sai da suka ga mai mutuwa ya mutu sauran su karanta ana kare kaga ai soja sun sha wahala to kaga wannan za a raba ta za a cire mata kumasi amma wannan ana dannowa suka fice kaga ba wahala ba hmm. ya za a raba da homosi gwamnati homosi take da shi suna da haƙƙi a ciki duk inda suka shiga suka yi gumurzu to a ga kaga suna da haƙƙi a ciki amma garin da suka zo ba a yi komai ba aka watsa to wannan na Allah ne Allah ne ya yaƙi tunda shi ne ya sa musu tsoro suka tsere قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم يوم مفتوتها العراق ranan دا aka kama garin iraki ga takaddar أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليه yace i takaddarka ta same ni kitabuka tazkuru kana bada labarin annan nasa kada sa'aluka mutane suna roƙonka suna neman ka ka raba ainihin magani mahum bainahum wa afa Allahu alaihi kaga rubutun manya takardun gwamnati ba a dogon bayani a takaice take kawai kaza kaza kaza kaza amma ka rubuta kaza ka juya kai me to sai dai in shari'a ce fa idza ja'aka kitabi in saƙon nan na shiga hannunka haza fanzur sai ka tsaya kai nazari shugabanci ma ba da ba samun ba idda za a ci tunda kawai ko menene sai an yi shi yadda Allah ya ce yanzu ga aiki ya ba cin garin ba ya ka gudanar da shi ƙarƙashin umarnin Allah hadha fanzo ma ban nasu alaika ila askari sai ka duba abun da mutane suka taro maka zuwa ga runduna duk abin da aka tattaro dukiya ga ta nan an jibge ta akwai amana min kura'in na raƙuma ko kayan faɗa au mali faƙasimhu ka raba shi baina man hadara tsakanin duk waɗanda suka halarci faɗan min minal musulmina ba maganan larabawa a basu baƙaƙe su a basu iri kaza wa'ancan ga irin abin da za a ba su gaba ɗayan wanda suka hallara wata rukil arda amma ƙasa gonakai kenan fulototi ta basu wal an rafuka dausayi wannan ainihin mai ike da suna bakin ruwa tunda tashoshin ruwa ne tunda bakin iyakar ruwa ne tunda kusan ruwan nan ne inda ake attabu yanzu ana cewa ba za ku wuce ba sai ce sai mun wuce an ta tsaye wurin ba shiga duniya gashi ta girgiza mai kullum ƙara ƙaruwa yake dole kaya ma zai biyo baya da suka dole ce to bakin ruwa ba na kowa ne ba na gwamnati ne kaga ana yara ba tashar ruwa kaza ta wane tashar ruwa kaza ta janaral ruwa ne wane da za ta bangare zai na dukkan bakin ruwa na gwamnati ne gwamnatin musulunci Eh, wal anharu ko bi ummaliha da ma'aikatansu li yakuna zalika fi atiyatil muslimin fa innaka law qasamtaha ai da zaka raba wa'ancan baina man hadara lam yakul liman baqiya ba'dahum babu ga abun da ya rage na bayan su ai lam yakun shay'un kenan babu wani abu liman baqiya ba'dahum sadaka nan ba a raba daji ba a raba gida abin nan rototi wannan duka za a basu na masu tasowa illa a sa karaji wanda zai noma ya ba da kaza wa gwamnati kuma al'umma za su yi amfani da abin ɗin ƙulto hmm? hmm. to li ummaliha ko eh, li yakuna zalika fi atiyatil eh duk ne amma muna mu bi ummaliha e haka yake kuma ba a nuna wata alama ba eh ma'aikata tun da wurin ai akwai ma'aikata kaga ba za a karbe ba da wannan da ma'ana wannan da wurin da filin da maka duk gaba da su shiga gaba da aiki ana biyan su ana karɓan tsatsen ana zuba shi na al'umma ƙasa gaba daya ta kone ce An jahiliya ce to ko har jahiliya ce ba musulunci ne ba shafafu da maka ka diba sai ba su An jahiliya ce mai zinari na kaza na gwamnati ne jahiliya ce ba ma wanda aka so ka diba ke ba ba saboda su yadda a yi abin da ake so amma gaba ɗaya ƙasa ta Allah ce ta gwamnati ce ba ka ga hatta misalin ga ƙaddara in mutum zai zo rigar yi zo yi leburanci shi ma shiga cikin yan kontrak inda za a su ba su su haƙo ma su yi menene shi kenan sai su haƙo su yi menene shi ma yana samun fa nasa fasance amma da gwamnati ne ai malam talaka shi isa da a ce talaka ya san me yake a kwance a cikin musulunci da zai tsaya dole a yi musulunci to muskilan ma yanzu an yi musulunci ba san inda abin zai zai fada hannun wa zai fada ƙarshen ta ya eh, saso daga na sake fada wani rami hmm, to to yanzu an kaga misali ce maka gonakai da me yanzu sai ka tafiya eh, kilomita hamsin gonan mutum ɗaya ne kuma an ka bi gonan ma gaba kida ba ka samu gauri da da kirayawa yawa ƙauyuka ne a ciki menene ne a ciki sai ko da san inda ya gina gidaje ya zai yi noma ya ga mu rayuwa sai tarkata bari amma dai fili na shi kina an ja da sai ina biyan rabinu qultu fama qawlu malik fi hadha al-fayd me maganan maliku a wannan fai'u a yusawi bainan nasi fihi shin mutane na yin daidai a cikinsa am yufaddilu ba'dahum ala ba'dai dukiya dai ta gwamnati gata قال قال مالك رحمه الله نعم يفضل بعضهم على بعض ana iya ba wa wasu a fifita su akan wasu tunda kullum abun da ke kallo nan ne maslahan take wa yabda'u bi ahli al kaga nan ba wai mutum da za a mallakawa ba kusan a harkan addini musulunci wanda yake da nashi ma ba a lissafe so. yanzu ba gari ba ko yaƙi yaƙin da kai duka gabaki da aka cire muhajiruna ba ma ansaru ba za a ba su a ba muhajiruna su mulmulu to haka to saboda kana za a fara da masu bukata wa yabda'u bi ahli al-hajar hatta ya gana minhu har su ma su samu wadatuwa qultu ara'aita jizyatu jamajim kaga wajen jamajimu ina jamajimu <laughs> abdullahi jamajimu ahalin babi ne ah, na ba babi ne ban ina ne babin Ara'aita? ina ara'aita? Ara'aita ya eh, na gan shi ah to ya za yi zama babi ga tambaya shi na ji na ji na ji <laughs> to ni ma zo ka gana ba tsakiyar magana ne ai kaga ce aka ce da eh, ne da haushin ka yasa ba ma ma ko in duba ma in ji daɗin nan nake sa ƙultu hmm. a ah, to ƙultu san inda na taso kenan ara'aita jiziyatu jama'atin ko ah, ina ko wancan ƙultun na gaban kenan eh kika yana iya zama wurin tsayawa tunda dai kaga wancan kultun an warware shi kultu na farko fama qaulu malik yace hatta ya gano ko to ana iya ya bari a rufa musu asiri amma ba wurin tsayawa ne. Eh. to ka je to mun fasa ba za a yi hakuri ba <laughs> wala ya daɗe ba a ji shi ba ko kaji ne ana to ai eh, bai bai wa dai mala ya haya ya mutu ba mu san ya mutu